Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hadiza kyari ce tare da Hanifa Isa ta sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri a yau Alhamis 8 da watan Disamba na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanan labarai. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa jiya Laraba cewa yana sa ran za a yi yaƙi mai tsawo a Ukraine, amma bai ga ma'ana ba wajen tattara ƙarin sojoji a wannan lokaci. Gwamnatin Amurka ta ce za ta ɗaukaka ƙara kan hukuncin da wata kotu ta yanke wanda zai ɗage takunkumin ba da mafaka. akwai yiwuwar shugaban koriya ta kudu kim jong-un ya bayyana shirinsa na cimma burin samun mafi karfin dabarun duniya to kanan labaran kenan a cikin shirin za a ji cewa a jamhuriyar niger waɗansu mazauna iyaka da ƙasar mali sun koka game da irin yadda 'yan ta'adda ke karɓar haraji gare su da ma kuɗaɗen fansa kwanan ga biyu muna samun matsalar su barazana kaza dai suna zakuwa suna ɗibar zakka yanzu har kwanakin ga haccawa sun ce mu bar shara sannan kuma a yayin da 'yan najeriya ke ci gaba da mayar da martani game da sabon tsarin cire kuɗi a bankunan ƙasar da aka fitar da sanarwa da maraicen ranar talatan nan babban bankin cbn ya bayyana cewa ba wai an yi sabon tsarin ne don kuntata wa 'yan ƙasa ba illa komawa tsarin rage yawan takardun kuɗi sannan alheri grace za ta shigo mana shirinta na domin iyali amma yanzu sai a gyara zama domin sauraro kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin shugaban rasha vladimir putin ya faɗa jiya laraba cewa yana sa ran za a yi yaƙi mai tsawo a ukraine amma bai ga ma'ana ba wajen tattara ƙarin sojoji a wannan lokaci Putin ya shaida wani taron da aka watsa a talabijin na Majalisar Kare Haƙƙin Ɗan Adam ta Kremlin da ya kunshi ƙungiyar 'yan jaridu masu biyayya da gwamnati, masu fafutuka da kuma jami'an gwamnati cewa Rasha za mu ci gaba da kare kanmu da dukkan hanyoyin da za mu iya a Ukraine. ya kara da cewa ana kallon rasha a kasashen yammaci a matsayin ƙasa mai daraja ta biyu wacce ba ta da 'yancin kasancewa ko kaɗan. sai dai rasha ta ci gaba da samun sabbin asarori a wannan makon inda aka kai hare-hare kan sansanonin jiragen sama da wasu wurare na tsawon ɗaruruwan kilomita a cikin rasha da kuma yankunan da ke kusa da kan iyakar ukraine gwamnatin kif ta amince ba kai tsaye cewa ta kai hare-haren ba amma ta yi wa moscow ba'a game da raunin kariyar harin sararin samaniya da take da shi Kakakin gwamnatin tsaron Amurka John Kirby ya faɗa jiya laraba cewa Amurka ta bayyana damuwarta ga Ukraine game da duk wani faɗaɗa yakin da za ta yi da Rasha. amma tana mutunta ikonta wajen yanke shawarar yadda za ta yi amfani da makaman da amurka da ƙawayenta na yamma suka kawo putin a cikin kalaman nasa a kremlin ya ce bai yi nadama ba game da kaddamar da yaƙi mafi shafar yankin mai faɗi a turai tun bayan yakin duniya na biyu da farko dai kasar rasha ta tsara dabarun karbe kasar ukraine cikin gaggawa tare da kwace babban birnin kasar kiev sai dai 'yan kasar ta ukraine sun dakile hare-haren a lokacin kuma a cikin 'yan watannin nan fadan ya karkata ne a gabashi da kudancin ukraine a inda baya-bayan nan rasha ta janye daga babban birnin lardin kherson gwamnatin amurka ta ce za ta ɗaukaka ƙara kan hukunci da wata kotu ta yanke wanda zai ɗage takunkumin ba da mafaka da ya zama ginshikin tabbatar da tsaro kan iyakokin ƙasar ma'aikatar tsaron cikin gida ta ce a ranar laraba za ta shigar da ƙara a gaban kotun ɗaukaka ƙara ta amurka na gundumar columbia tana kalubalantar hukuncin watan nuwamba wanda ya umarci gwamnatin biden da ta ɗage takunkumin zamanin trump dokar ta fara aiki ne a cikin watan maris ɗin 2020 tare da hana baƙi 'yancin neman mafaka a ƙarƙashin dokokin amurka da na duniya kan dalilan hana yaduwar covid-19 an yi amfani da ita wajen korar baƙin haure fiye da miliyan biyu da dubu ɗari kungiyoyin kare hakkin bakin haure sun bayar da hujjar cewa yin amfani da taken 42 ba bisa ka'ida ba yana cutar da mutane da ke gujewa tsanantawa kuma annobar ta kasance hujja ce da gwamnatin trump ta yi amfani da ita don dakile bakin haure akwai yiwuwar shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya bayyana shirin na cimma burin samun mafi karfin dabarun duniya a babban taron koli na kwamitin tsakiya na workers party ta koriya mai mulki a ƙarshen wannan watan a cewar masana koriya ta arewa ta kara dagula al'amura a zirin koriya a wannan shekara ta hanyar harba makami mai linzami da ba a taba gani ba ciki har da harba wasu makamai masu linzami na ballistic icbm a wannan makon pyongyang ta harba harsasai da dama a cikin yankin tekun da ta hada da koriya ta kudu kamar yadda ta yi a watan nuwamba a cikin shekara mai zuwa ana iya ganin ci gaban barazana yayin da koriya ta arewa ke kokarin ci gaba da shirye-shiryenta na kera makaman a cewar masana kim ya sanar a ranar 1 ga watan disamba cewa kwamitin tsakiya na workers party ta koriya za ta gudanar da wani taro a ƙarshen watan disamba don tattaunawa shirye-shiryen gwamnatin ƙasar a shekarar 2023 an jima kaɗan hanifa za ta sake dawa da ƙarashin labarai kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu waɗansu mazauna iyaka da ƙasar mali sun koka game da irin yadda 'yan ta'adda ke karɓi haraji gare su da ma kuɗaɗen fansa ga haruna mamman bako ɗauke da ƙarin bayani a daidai lokacin da majalisar dokoki ta janguriyar niger ta ƙara tsawaita lokutan dokar ta ɓaci a ɗansu yankunan jihar tawa da na tilaberi da ke fama da yaƙoƙa na 'yan ta'adda da suka zagaye ƙasar wani batu da al'ummar da ke zamne a arewacin jihar tawa da ke fama da matsalar 'yan bindiga suka shaida wa tawagar ministan cikin gida da ta kammala ziyarar yankunan su shine irin yanda 'yan bindigar ke cilasta jama'ar waɗansu garuruwa biyan diyar dabbobi ko ta kuɗaɗe bayan sun shaida musu adadin abin da suke son su biya kamar yadda yahuza ɗaya daga cikin mazauna wannan yankin ya yi wa muryar amurka kanin bayani kwanan ga biyu muna samun matsalar su barazana kaza dai suna zakuwa suna ɗiban zakka yanzu har kwanakin ga haccawa sun ce mu bar shara wanda muka ajiye bisa shi kenan mu har yanzu dai kwalliya bai tafiya kuɗin sabuni ba magana ta gaskiya muna ganin su mu da an kwantaka da su nan kote norkin da kanan man. bayan yawaitar kan hare-hare da ma yawan zancen na karbar haraji da 'yan ta'addar kewa jama'a a arewacin jihar tawa shi na kai shugaban kasar ziyarar wannan yankuna a shekarar da ta gabata tare da yi wa mutanen yankin alkawarin kawo karshen wannan matsalar inda ko hukumomin kasar suka kara jibge dakaru da jan damara a wannan yankin da ke iyaka da kasar mali amma malama aishatu wata mazamniya yankin ta ce da sauran zomo kaba a lokacin da take amsa tambayoyin yan jarida albarkacin ziyarar wannan tawaga ta ofishin ministan cikin gida. Ilimin mu abin da ka damu dan ta'addagar a cikin mu suna amsa jangali na banza na yohi tsakanin mu da mutanen daji da hillani da makiya da wani iri duk suna amsa kuɗi gare su ina an matsalan an ba mutanen daji Kauye da nagari kowa iya ga abin da bai raida da shi ba shi kira ya mayar ko bisinar ko hakimi shi waɗa mai cikin ya shaida shi ko sai shi waɗa ma iko su ta yanzu haka dai malamma addinin islam alama a jamhuriyar ta Nijar na ci gaba da faɗakar jama'a da cewa wannan diyar da 'yan jihadi ke cilasta jama'a basu babu inda take alaka da musulunci kamar yanda shak Malam Hamza na tawa ya bayyana wa sashen Hausa na muryar Amurka. Diya a musulunci kamar 'yan an kai yaƙi kafiran amana waɗanda sun yarda da musulunci amma ba sa sallah su akce ma kafiran amana to sai a ce yanzu duk shekara a aza musu lanwo su be diya to duk shekara sai su bai ba a yakarsu su ne aka ce su ko zakka aka fidda ana iya ba su a musulunce ga waɗanda ne ake karɓar diya. Arewacin jihar Tawa inda tawagar ta ofishin ministan cikin gida ta kammala ziyarta a jihar Tawa. Ministan ya kaddamar da girka barikin askaran guard republican abinda ya haifar da murna ga mazamna wannan yanke da suka bayyana wa tawagar 'yan jarida iya nasu farin cikin. Wallahi alhamdulillah mun gode ma Allah kuma mun gode ma wanda sun ka wallafi wannan aikin lalle game da muna ganin soji nan cikin gari ko ina kada ta hankalin sai shi kwanta amma da ba da babu soji ko gona kake ba kai duka ka yi noma ba an ka kawai waya baya ba wallahi dai mun gode da soji sun ka cikin garin nan namu misali waɗanga mutane da aka ce ana nema haka wani iya gare su bai waje amma wani iya gare su sai an gane su soji in ka ce mai diba can ba ce a kai ga wanda ya guda min can ba sai shi ta cika aiki banda matsalar yan bindiga masu ikirarin jihadi arewacin jihar tawa na fama da matsalar nan ta masu zamantakewa wuri guda ta manoma da makiyaya abin da ya sa hakiman wannan yankin wa 'yan jarida irin gudunmuwar da za su kawo wa gwamnati gwamnati don warware wannan matsalar a wannan yankin in ji hakimin mai hakimi muhammadu mai magana da sauran takwarorinsa abin da duk sun kasa in miliyon sun kasa ba a bushe sai an kira miliyon an basu ta dubara mu ta mu dubara kudata mu tara mu gwamnati hannu shi zaka shi kama muna shi kama muna in bai kama muna ba mu basu mu ce mu bar Allah tawagar ta ministan na cikin gida ta koma babban birnin Yamai domin yi wa gwamnati da shugaban kasa bitar ababen da idanunta suka gani mata arewacin jihar tawa haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar to a gaida haruna mamman bako har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga na birnin washington dc yanzu dai ga hanifa dauke da kashi biyu na labaran duniya Wani rahoto da aka buga ya ce lauyoyin tsohon shugaban kasa Donald Trump sun gano akalla abubuwa biyu da aka yi wa alamar bayanan sirri a cikin wani bincike na baya-bayan nan da aka yi a wani ɗakin ajiyar kaya a gidansa da ke West Palm Beach, Florida, kuma sun ba hukumar FBI. Jaridar Washington Post ta ruwaito wasu majiyoyin da aka saya sunansu. cewa wata tawagar waje ta ce ta gano waɗannan bayanai da wakilan Trump suka shigo da su domin bincikar sauran kadarorinsa da neman ƙarin wasu bayanan sirri. Ba a fayyace yanayin bayanan sirrin ba sai dai jaridar ta ce ɗakin ajiyar da aka gano a ciki an yi amfani da shi ne wajen adana kayayyakin ofishi a arewacin Virginia da ma'aikatan Trump ke amfani da su bayan ya bar ofis. Shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattawan Amurka Chuck Schumer ya shaida manema labarai jiya Laraba cewa nasarar zaben fidda gwani na Sanata Raphael Warnock na Georgia wani muhimmin ci gaba ne ga 'yan Democrat. Tasiri mafi yawan kujeru 51 yana da girma yana da mahimmanci za mu iya numfasawa in ji Schumer. majalisar dattijai ta tsaya tsayin daka shekaru biyu da suka gabata a kunnen doki hamsin bisa hamsin da mataimakiyar shugaban kasa kamala harris a matsayin kuri'ar raba gardama amma ganin cewa warnock ya sake lashe zaben zuwa cikakken wa'adinsa na shekaru shida na farko a kan karagar mulki a yanzu 'yan jam'iyyar democrat sun samu kujeru tare da samun gagarumin rinjaye ga sauran wa'adin farko na shugaba joe biden a zaben watan nuwamba warnock da abokan hamayarsa, abokin hamayarsa na republican harshi walker sun kasa samun kashi hamsin cikin 100 na ƙuri'un da ake bukata a jujiya don samun nasara wanda ya kai ga zagaye na biyu ya zuwa tsakar ranar laraba warnock yana kan gaba da walker da kaɗan kasa da kashi uku cikin ɗari tare da kirga kashi 95 na ƙuri'un Walker ya kasance ɗaya daga cikin 'yan takarar majalisar dattijai masu yawa a faɗin ƙasar waɗanda tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ya amince da su amma waɗanda suka faɗi zaben su. A lokacin yakin neman zaɓe Walker ya fuskanci zarge-zargen cewa ya biya kuɗin zubar da ciki da kuma cin zarafi a cikin gida. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da mayar da martani a game da sabon tsarin cire kuɗi a bankunan ƙasar da aka fitar da sanarwa da maraicin ranar talatan nan, babban bankin CBN ya bayyana cewa ba wai an yi sabon tsarin ne don kuntatawa 'yan ƙasa ba illa komawa tsarin rage yawan takardun kuɗi a cikin hirar shi da wakiliyar muhallima abdulra'uf ahmed bello umar daraktan hada-hadar kuɗi a babban bankin najeriya ya bayyana dalilin ɗaukar wannan mataki da kuma tasirin shi. sunana ahmed bello umar daraktan hada-hadan kuɗi a central bank tun bayan fitowar wannan sanarwa daga babban bankin najeriya akan cewa za a rage tsabar kuɗi da mutane za su iya rika cirewa a asusunsu a kullum kuma da sati an samu mutane da dama na ta cece kuce aka cewa wannan wani mataki ne na ƙara sa mutane cikin um, tsananin rayuwa kuma yanzu kuɗin da za a rika saka a atm ba za su wuce denomination daga ɗari biyu zuwa ƙasa ba. shi mai da atm ya biyan 200 biyu ko 100 daya ba wani aiki ba ne kawai satin ne za a canza kamar a waya ne kawai ka canza wasu abubuwa za so ba wani kuɗi za ka kashe ba wani dama su ne saboda kawai nasu jin daɗin suka ce suna son dubu ɗaya ne saboda kai ta ɗiba kuma yawancin su suna samun wani abu in ka ɗiba sau biyu ko sau uku za su caje ka wani abu amma in ba haka ba ai maidawa ba wahala yau yau din nan an ce a maida za a yi to amma ai ba mu ce ma yau za a fara ba sai tara ga watan janairu na baɗi zan Allah ya kai mu wannan ba zai kawo mutane wani wahala ba duk abin da kake so ka saya in baka iya saye da tsaba kuɗi za ka iya tura shi ta intanet ko kai transfer in ma kana da wani shago da ka saba sayan kaya eh, kamar magunguna kana iya cewa kowane wata ka san yawan maganin da kake sha saboda sati sati ka san yawan ka ce kowane wata a account ɗinka ka shirya cewa a rika cire wannan kuɗi kamar naira dubu ɗari biyu ya tafi wannan account ɗin kuɗin maganin da zaka sha na watan duk ana iya ana ce mai standing order duk abin da kake so zaka iya ba wai an hana ka kuɗin ba ne amma in kana son kuɗin kuma zaka ɗauka amma dai zaka biya kashi biyar in ya wuce dubu ɗari in kai mutum ɗaya ne ko kuma in kamfani ne ya wuce dubu ɗari biyar za ka biya kashi goma to me yasa ka je kana biyan wani abu wanda wannan kashi biyar din ko goma zai maka wani amfani kasancewar saura kasa da watanni da za a yi watsi da tsofaffin kuɗin da ake amfani da su a Najeriya yanzu za ka ce ana ganin tasirin mutane na shigowa da kuɗaɗen su da suka ajiye a gida eh suna ƙoƙarin shigo da shi suna dawo da shi kuma muna sa ran ka lokacin muna ganin kaman zuwa bikin da za a yi na kirsimati yawanci mutane za su yi sayayya da yawa kuma daga nan kila su rihe shagunan su canza dan akwai saurin lokaci shi yasa ba ba kuma da yake ai dama sha biyar ga wata muka ce za a kaddamar to amma eh, girma shugaban kasa ya kaddamar tun ashirin da uku ga watan nuwamba so yanzu dai ya fara abin har ma bankuna daga jiya sun fara zuwa suna karban kudaden a abuja da lagos tsarin asusun inaira mm. wani tsari ne da yawanci in ka taba mutane musamman a yankunan karkara ba su ma san menene ba kuma kun ce za a iya amfani da wannan tsari ba tare da kana da intanet ba za ka yi mm. amfani da lambobi da za ka latsa a wayarka ka shiga tsarin to wane ƙarin aiki kuke yi a game da wayar da kan mutane musamman ma na yankunan karkara a kan wannan tsarin eh wato wannan tsarin na inera din wanda a oktoba na bara aka fara shi gaskiya akwai muna bukatan cewa a sami ci gaba fiye da haka abin da muka lura da shi shine akwai bukatan wayar da kai to mun sami ƙungiyoyi da ya kamar masu hayar keke napep da masu shaguna da sauransu har sarakuna ma manya-manyan sarakuna mun sami zuwa wurinsu sun tattara mana magana hakimansu da magadansu sun yi masu bayani cewa su zo su karbi wannan ah, tsari din yana da amfani akwai buƙatar a ƙara wayar da kan jama'a amma abin da muke bukata yanzu shine mu ƙara samun shaguna da yawa waɗanda za su rika amfani da shi ya zama na kowane kwana na kowane titi in ka hito gida za ka sai eh, sabulu ko wani abu ba sai ka je wani babban shago ba za ka iya amfani da shi duk za mu kai wurin a hankali ne inda ai shi wannan nairan kusan tun eh, shekara kusan 60 da aka kaddamar da ita amma yanzu wannan na yi shekara ɗaya ne muna sa ran cewa za a samu dan yanzu hada-hadar da aka yi na inara din ya kai wajen biliyan takwas daga cikin shekara guda da aka yi kuma mutanen da suka yi amfani da shi suna da magana gaskiya ba za mu tsaya mana wani boye ba lokaci ya yi da kowa sai ya buɗe account saboda yanda ake tafiya din bayan da za ka tafi baka da asusu a banki in kana da shi ko ta yaya aka biya ka ko a yi naira ne za ka iya mai da shi zuwa bankin ka ko kuma zuwa kowane banki da kake so ta wannan nip instant transfer kamar yadda kake daga account ɗinka ka tura kowane banki shi ma naira kana yi nan biya ka da ineran baka son ka kashe ta sai ka maida ta cikin asusun ka sai ka transfer ta inda ka saba yi amma matsalar shine gaskiya mutane su dauka cewa za su rayu yanzu ba asusu gaskiya da wahala madalla yanzu kuma sai shirinmu na gaba ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka ba Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba da fata shekarar lafiya. Alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta hudun karshe a shekara ta 2022. Waiwaya aka ce maganin bantuwa. Daga cikin batutuwan da suka ɗauki hankalin shirin domin iyali wannan shekara akwai batun fatali da ƙudurin da zai ba da damar cimma burin mata a Najeriya na samun kashi 35 cikin 100 na mukaman siyasa. lamarin da ya sa matan suka yi kwarye-kwarye zanga-zanga a birnin tarayya abuja da nufin ganin a wannan karo haƙasa ta cima ruwa shirin domin iyali ya nemi mata masu ruwa da tsaki domin musayar miyau akan wannan lamari wakiliyarmu madina dauda da ta jagoranci wannan tattaunawa ta bayyana abin da kudirin ya kunsa suna son a ba su kujeru na musamman da za su iya tsayawa takara a majalisun kasar da na tarayya da na jihohi akwai batun 'yancin zama 'yar ƙasa a sakamakon aure da kuma batun a ba su kashi biyar cikin 100 na mukamai waɗannan bukatun suna kunshe ne a ƙudurori biyar wato doka ta talatin 36 37 38 da kuma ta takwas. dokar farko ƙudurin samar da kujeru na musamman ga mata a majalisar dokokin ƙasa da kuma majalisun jihohi ƙudurin doka don faɗaɗa iyakar zama ɗan ƙasa ta hanyar rajista ƙudurin doka don samar da matakan tabbatar da mata a harkokin gudanarwar jam'iyyun siyasa ƙudurin doka don samar da sharaɗin cancantar zama ɗan asalin jiha a Najeriya da ƙudurin doka na ba mata kaso a majalisar zartarwa ta tarayya da na jihohi ko kujerun ministoci da kwamishinoni. waɗannan su ne ƙudurorin da majalisar ƙasa ta yi watsi da su amma majalisar wakilai ta dawo ta ce nan gaba kaɗan za ta sake duba wasu ƙudurori guda uku a cikin guda biyar ɗin kuma shi kakakin majalisar wakilai femi gbajabiya mila ya yi alkawarin zai yi tuntuɓa da 'yan majalisar dattawa domin su amince da waɗannan ƙudurorin guda uku to a yau ina tare da mata uku akwai tsohuwar ministar harkokin mata ta Najeriya Aisha Ismail da barista Hassana Ayuba mai riga da Balaraba Abdullahi da su za mu tattauna akan wannan batun. Barin fara da ke tsohuwar ministar harkokin mata Hajiya Aisha Ismail. Wai me yasa duk shekarun nan ba ku nemi waɗannan 'yanci ba sai yanzu? Ba haka ba ne ba wai mu nemi wannan yanci ba. Tun da aka kafa mulkin Najeriya ya zo hannunmu daga mulkin Bature mata suke neman waɗannan 'yancin na tabbata za ki tuna labarin su fumilayo ransom kuti za ki ji labarin su gambasawa ba sun nemi waɗannan matsayoyi a lokacin a gwamnatocin da suka zo bayan mulkin mallaka ba a ji su ba ni kaina na tuna lokacin da nake rike da national commission for women sannan bai zama ministry ba a lokacin abacha ya yi kokari ya yi wannan gyaran kundin nan na najeriya kuma sai da muka yi tafiya ta kilomita wajen biyar mu iso da kafa don mu nuna musu da yawan mu muka cika abuja ba su yi ba sannan lokacin baban gida suka fara kokarin gyara shi ma muka yi aka yi kokari lauyoyin najeriya mata na tuna gaba ɗayansu suka zo har sai da suka ce za su fita daga cikin harkan idan ba a saka waɗannan neman matsayin ba amma ba su yi ba kuma na tuna lokacin da nake rike da ministry din mata shi ma an yi wannan kudirin ba su yi ba babban abin zafi shine mazan nan su ne shugabannin najeriya su suke jewa su ɗauko abin da suka san ba za su yi shi ba su suke rike da mulki kuma su suka je suka saka hannu a wannan doka ta majalisar ɗinkin duniya na cewa za su ba mata daga copenhagen aka ce ko sha biyar nairobi ashirin da biyar beijing talatin da biyar ai Amerika da ta ma hannu ai ba wani abu da bature yake cewa ratification ba idan ka sa dokan duniya a kasa hannu kana da niyya amma idan kai ratification yadda bature yake ci to ya zama dokan nan ga lauya a gabanmu a kanka kuma ina so in sanar da ku cewa dokan yara ta duniya janaral Buhari yana shugaban kasa shi mana hannu na United Nations Child Rights Act. Shi kuma General Babangida yana shugaban kasa sannan shi ma president din yake eh, president Najeriya shi ya ranta ma mana hannu kuma ya ratification na SIDO. shine dokan duniya da aka tsatsara abubuwan da ya kamata a ba mata. Ai ba yau aka fara ba. kuma ya kamata a ce ma an fara yi musu tsanani na duniya saboda bayan sun yi sun sa hannu sun yi ratification sai suka koma akwai abin da ita majalisar ɗinkin duniya take kira optional protocol wanda yake idan baka yi ba za a iya sa maka takunkumi ya sun ramta da hannu jika za ta gaya muku kuma duk wannan lokacin ana bin su ana bin su mata za mu je assembly za a yi magana da su za a yi menene za mu yi hayaniya duka amma a yau wai 2022 'yan majalisar Najeriya. Wai su zauna. To wannan ma talatin da biyar ɗin ya kamata yaushe ne Nairobi? A ya kusa shekara ashirin. Lokacin ne ya kamata a ce mun kai wannan matsayi. So babu mu nema ba ne duk ko da yaushe mu ne nema. Amma a kullum aka zo zancen ɗaya ne kawai. Ba su yadda cewa mu partners. Mm. Ba su yadda ba ne. barin tambaye barista hassana ayuba mai riga akwai waɗanda ke ganin kaman idan aka ba ku ku mata waɗannan abubuwa da kuka yi bukata an fita daga demokradiyya ya kike kallon shi eh wannan tambayan haka yake da yawan maza suna ganin koke-koke mu da muka kai suna gani idan ar an amince mana suna gan tamkar kaban mata za su kwace mulkin najeriya ne wayanda suke majalisa ai sun taba faɗi suka ce in aka bar mata sun yawa a cikin majalisa wata rana fa a tako su din ba za su samu gurin zama ba saboda haka kara bar mata amma ni kuma sai ina gani ba haka bane a wannan shekarar ne kuma aka cika shekaru takwas da sace 'yan matan Chibok da har zuwa ranar cika shekarun babu tabbacin inda sama da ɗari suke ko kuma halin da suke ciki Madina Dauda ta tattauna da shugaban al'ummar Chibok mazauna birnin tarayya Abuja Nkeki Muta wanda ya bayyana halin da ake ciki. halin da muke ciki dai gaskiya ba daɗi tun da aka kwashe 'yan matan nan har zuwa wannan lokacin abin takaici mai shine iyayensu ma ba su iya su zauna sun samu zaman lafiya ba bai da ba kafin in zo nan haraba na wannan gidan rediyo sai da na dan tambaya watakila za ku tambaye ni mutane nawa a cikin iyayen yan matan nan nawa ne wanda suka riga mu gidan gaskiya da na tambaya ni na ɗauka ma ko guda sha ɗaya ne ake cewa ko nawa ne amma nambar da aka gaya min yanzu yanzu da bai daɗe ba talatin da takwas wanda suka mutu iyayen wa'anda aka iyayen yan matan nan to akwai guda biyu wanda ni ɗaya musamman na tabbatar boko haram ne ma ya kashe shi saboda haka gaskiya ga rashin zaman lafiya na iyayen ga kuma tunani 'ya'yansu wanda gwamnati ya yi alkawalin cewa gwamnati zai kwato musu to abin ba daɗi ne a kasar mu gaba da mun da muna waje ma ba mu samu zaman kwanciyar hankali ba balle ma iyaye wanda suke cika abin wanda suna gida shine abin da ya dame mu gaba daya alkawalin rashin cikan alkawalin na gwamnati da kuma rashin zaman lafiya na iyaye wanda suna gida har yanzu suna cikin halin ha'ula'i kenan har yanzu haka nan to ya zuwa yau 'yan mata nawa ne kuke da jimlar waɗanda suka rabu a hannun waɗanda suka sace su to a kwanan nan na gani a social media da jaridu akan cewa saura 106 siyasa na tambaya kafin ma in zo nan in tabbatar eh, waɗanda gaskiya wanda suna waje an sanda na samu shine yanzu ɗari da tara ne wanda har yanzu suna cikin suna hannu wayannan mutane ɗari da tara ɗari da tara ba ɗari da goma ba ba ɗari da goma ba don ɗayan wai a kwanan nan ne da wata ɗaya da wani abu ne aka samu ta amma har yanzu ita ɗin tana hannu gwamnati to ko iyayen sun sani ko ba su sani ba amma mu shugabanni kan wanda muna musamman mun da muna nan ba a gaya mana cewa ga wata aka samu ba sai ya sa na ce to da suke in dai har na tambaya an bani cikakken bayani to saura 109 kenan. Kamar yadda aka sani zuwa yanzu mata a Najeriya ba su sami yadda suke so ba a majalisa game da wannan kuduri yayin da halin da ake ciki dangane da ragowar 'yan matan tibok da har yanzu ba a san makomarsu ba bai sake ba idan ta kama Za mu sake waiwayar waɗannan batutuwa shekara mai zuwa idan muna cikin masu rai. Muna godiya ta musamman ga wakiliyarmu Madina Dauda da ta ba da gudunmawa ga nasarar shirin da kuma ku masu saurare da kuka kasance tare da shirin a wannan shekara mai karewa. Kada ku manta za ku iya sauraron dukkan batutuwan da muka taɓa wa shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa da skam idan kuka matsa shirye-shiryenmu. da alheri. A da alheri Grace, masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wani sabon shirin da karfe takwas na safiyar yau. Ya zama da Hanifa Isa da ta taya na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. ne ce taku Hadiza Kyari na muku fatan alheri. Huta lafiya. Ma assalam.